الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى الذي يسلم سعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرابي مغثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمدا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 na ce waccan sallar mun zo mun yi sallar idi mun ja suratul qaf da suratul qamari mutane an tashi sallah abin mamaki suka yi ta guna-guni cewa an matsa musu an takura musu wancan lokacin dalilin da ya sa manzo Allah ya ce kenan idan sallar idi ta haɗu da juma'a saboda akwai mutanen da ke wajen gari da ke zuwa sai sun yi tafiyar awa biyu a ƙasa su zo sallar idi sannan su yi tafiyar awa biyu a ƙasa su koma inda suka fito yanzu wani daga nan ko minti biyar ba zai ba zuwa masallaci kuma yadda ka gana da suratu ba da suratul amari haka manzan Allah yake sannan yanzu wani lokaci ya da suratul a'la da suratul gashiya kamar yadda na yau din nan to sai wasu suke ganin cewa shari'ar manzon Allah ma dole a juya ta ta dace da abin da suke so Allah dama ya ce wala witta ba alhaqu ahwa'ahu da Allah zai dawo ya bi abin da mutane suke so san zuciyarsu sai ya ce la fasadatis samawati wal ardu da sama da ƙasa ta lalace da haka a wanda bi yake ganin cewa dole mu canza shari'ar annabi ta dace da abin da yake so to da Allah ya haƙuri kuma tare da dukkan girmama ga duk wanda wasu ma sun turo sako in kana ganin abin da annabi bai iya ba bai maka ba to ka yi haƙuri da Allah ka je inda za a yi akasin abin da annabi amma dai ni haka in kaga kana iya bi na ka bi ni in kaga na matsa ma ka ji inda ba za a matsa ba wannan shine kawai ba wani abu a ciki yanzu da aka gama hudubar nan inda a ce an ajiye buhun kuɗi a can gurin aka ce duk wanda ya zauna ya saurari kudu ba yau din har aka gama yana da naira dubu goma billahi allazi la ilaha illa hu wanda baka yi tsammanin zai zauna ba sai ya zauna saboda dubu goma shi yasa a cikin surar da muka karanta yanzu Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata dunya mutane kawai suna da lokacin da kullun yaya za su yi duniyar su ta gyaru bayan Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa bayan kuma lahira ita ce mafi alheri ita ce mai wanzuwa akwai mutanen da kowa ya sani a nan an yi shekarun da a sahu gaban suke sallah yanzu ga shi an yi sallah karama da sallah babba ba sa abu ne mai sauƙi ko ne ko kai wata shekarar ta zagaye ba ma nan gurin lokaci ne Allah ya ara maka ka yi ƙoƙari ka gina duniyarka ka gina lahirar ka san da kake da rayuwa da kanka ran da babu kai yaudarar kanka kake bayan baka kai tsammanin wani zai gina maka lahirarka ba ta makanka lokaci kake wannan shi abinda kudubanmu mu za ta kunsa yau wata babban musifa ce da bala'i tattattirka ko al'umma a yanzu kuma take ta kokarin sai ta ruguza su ta kai su ƙasa ita ce matsalar shaye-shaye wanda a kamar yadda bayani zai zo Allah ya kiyaye idojin addini da littafinsa wanda ya kyautata shi sannan Allah ya wajabta mana kiyaye addini farko sannan sai rayukan mutane sai dukiyarsu sai mutuncinsu sai kuma hankalinsu da zancen da ta ɗora mu zuwa ga hanyar da take mai ƙaƙƙiya ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa ne wanda aka keɓance shi da jawami'ul kalim sana aka keɓance shi da ayatattun hikimomi wajen zance sannan kuma Allah ya ajiye ilimi tattare da shi da haƙuri da juriya da kuma karanci tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da ɗalibansa da kuma mutanen gidansa bayan haka ya ku bayan Allah mu sani cewa Allah madaukakin sarki a cikin sa ya siffanta sabon wannan annabin lokacin da yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahamata ta yalwaci kowane irin abu Allah sai ya ce fa sa'aktubuha ita wannan rahamatawa da sannu zan tabbatar da ita in sa a wajabtata na lillazina yattaquna ga waɗanda suka ji tsoron Allah sannan suke ba da zakka kuma suka yi imani da ayoyinmu Su waye masu wannan sifar su ne alladina unar rasulan Nabiya? wanda suke bin annabi sannan kuma manzo al'ummi wanda bai je kowace makaranta ya koyi karatu da rubutu ba kuma ko duniya ta ƙi ko ta yadda shi ne malamin wannan al'umma ne annabin da Allah ya kula da shi hatta ta ɓangaren abincin da zai ci ya zamanto yana da saiti ta yadda kada ya samu matsala a rayuwarsa ko a jikinsa don haka Allah bai yadda ba wani mutum a dauran ƙasa ya zama yana da falala akan manzon Allah ta fuskar ilimi shi yasa duk duniya ba wani mutum da ya isa ya ce maka yana da alaƙa da annabi ta hanyar wai ya koya wa manzon Allah wani abu na ilimi shi yasa Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin sauka ba baka karanta wani littafi sannan wala hubi ya minik sannan baka rubutu da hannunka na dama Allah ya ce idan lartabal ba. da annabi ya taɓa koyan karatu wurin wani ko an ga yana rubutu da san da zo da mu'ujizar da tafi ƙarfin kowa sai ya ce to ai ba abin mamaki ba ne. da haka wannan annabi sun samu siffar sa a rubuce a cikin attaura da injila wannan annabin da ya zo. ya amurkum bil ma'rufi yana umurtan mu mu duk wani abu mai kyau wa yanhahum anil munkar yana hana mu duk abin da yake banna ne da aka sai zaman to yuhillu lahum at-tayyibat duk abin da muka san cewa yana da daɗi kafin annabi ya koma zuwa ga Allah cikin shekara 23 sai da ya halatta wa mutane shi sannan ya kawo ƙa'idoji na halaccin wannan abu sannan wa yuharrimu alaihimul khaba'is ya haramta mana datti duk abin da yake matsala ne hatta ga jikin ɗan adam sai da annabi ya kawo ƙa'idar ga yadda za ka yi ta'amuli da shi yanzu ku duba ku gani abinci normal haka wanda za ka ci sai da Allah ya sa wa ɗan adam ƙa'ida cewa wa kulu wa sharabu amma wala tusrifu ku ci ku sha amma wajen ci da shan kada ku wuce gona da iri da haka za ku ga wanda ya ƙasa ko ya sama su ya samu matsala ko dai in baka ci ka samu matsala ko in cinye yawa ka samu matsala ba za ka zauna lafiya ba sai ka tsaya wannan ka'idar da Allah ya ɗora annaba akan ta cewa kulu washrabu wa la tusrifu da haka sai ya zaman to ya da anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi duk abin da zai zama mana kunci da takura da nauyi cikin wannan al'ummar annabi ya zo ya kawar mana da ita da haka Allah ya ce mana fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da wannan annabi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaki wasa. wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da wannan annabi Allah ya ce ulaika humul muflihun wa'annan sune masu samun babbar rabo Allah ka sa muna cikin su da haka zancen mu yau dangane da wani babban aibu ne wanda aka keta saboda sababinsa mutunci sannan ya auku ga sashen yan uwa kan yan uwansu aka keta alfarman juna sannan sashe da sashe tsakanin yan uwa maza da mata suka ci mutuncin juna sannan saboda wannan bala'in da wannan matsalar ne ɗan uwa yake iya ɗaukar makami ya kashe ɗan'uwansa uwansa anan nan tudun na na san yaron da ya je yau shaye-shaye da ya shigo gidansu ya sari maman shi ina ganin a gidan daga wani rago sai wata kanwarsa kawai ya bari amma sai da ya kashe kuwa a gidan irin nan kisa-kisan suna faruwa ɗazun nan nake ganin wani gidan tv sun yi fira da wani ya faɗi cewa sana'ar da kawai ya taɓa koya ita ce ma a nan najeriya mutumin gane ne ya faɗi cewa ya fi shekara arba'in yana shan shi abinda ma yake sha ko ta yake sha za da aka daka mai maganan aure ya ce ai in ka riga ka shagaltar da drugs shan kwaya. ya ce wala ya fi mace daɗi amma yanzu shekaru ya ƙare bai ya aure ba bai da ɗago ɗaya yanzu yana da gretin a rayuwar shi yana da na sani saboda matsalar nan a nan kwanan nan wata mata ta zo ta same ni ta faɗa min cewa mijinta yana nan area har kasa shine drugs kwaya yake siyarwa tana da na sani bayan yanzu aure ya shiga tsakanin ita da shi 'ya'ya sun shiga ka tafi jami'o'i ka gani duk wani fakwanti da ake karanta kwasu mai tsada ba za ka taɓa ganin ɗan shaye-shaye ba yana wannan fakwaltin ɗin sau da haka wannan shekarar da na yi tafsiri a sakwata ta biyu hukumar nabdak ta rubuto min takarda ta ce don allah mu ja hankalin mutane abinda ake na danno da kwaya a cikin ƙasar nan a arewacin ƙasar nan suna da ganganin intentionally da gangan ake yi kawai don a kashe makomar matasan da suke tasowa dukkan mun riga mun sani ku kalli rayuwar duk wani matashi da ya koma ya zama addicted akan shan kwaya ku ga iya makansa amfani na ya wani amfani wannan yana daga cikin masifa da bala'i kwanan nan wanda suke bibiyar shafukan mu sun ga mun ɗora wata fira da aka yi da wata yarinya yar bauchi da ta samu kanta cikin harkar shan tana faɗa daga cikin dalilai guda biyu da ya sa ta bari na ɗaya akwai matar da aka kawo ta asibiti yanayin yadda ta gama ta tace ta ɗauka cewa tana na dako ɗaya a duniya ba saboda yadda take cikin wahala kuma tana da 'ya'ya wajen guda biyar maza tace babu wanda yake ƙasa da shekara 30 tace da wani ya zo daga cikin su zai gaida ita yana zuwa ma kawai sai tsallaka gadan da take sai koma can maimakon ma ya gaida ita wacce yake gaidawa a asibitin tace a gabanta ta ji cewa ɗan da ta haifa tana cewa Allah ya tsine musu albarka haihuwarsu bai mata rana a matsayinta na uwa da haka wannan yana daga cikin ƙalubale da bala'i da al'umma take fuskanta nawa ne abin da bai kamata a yanka ba aka yanka na iyaye saboda shan ƙwaya sau nawa ne namiji ya ɗauki makami akan matarsa ko mace ta dauki makami akan mijinta saboda harkar kwaya. so nawa ne ‘ya'ya suka samu matsala akan harkar shan ƙwaya masana sun ce nau'i guda uku su suke da mugun hatsari wajen shigar al'umma akan harkar shaye-shaye na farko matasa na biyu ƙananan yara na uku matan aure billahi la ilaha illa huwa abinda mutanenmu ba su sani ba yanzu matan aure sun shiga harkar shaye-shaye fiye da diyar yadda baka zato na je garin gashuwa wani limami ne ke ba da labari yake cewa wata mata tana zuwa gurin matar shi Ya ce to kwana biyu da bai ganta ba matar ta zo sai ta tambaye matar shi sai ce mata a matan nan mai faru na gaba ta zo gurin ki ba kwana biyu sai ta ce mai kaga tana muryar maza ko sai ce eh. sai ta ce masa ai wannan muryar mazan da kaga tana yi ba fa muryar ta bane normal shaye shaye ne in ta shi sa sai kaje tana muryar maza ita kuma matar Allah ya ce mai tun da ta gano tana shaye shaye kawai sai ta balle ta ce ba ma ta san alaka da ita kaga da maliman kafin maliman ya ankara ita ma matan maliman an dirma yanzu cikin wa cikin shaye shaye ba wannan shi ne akwai inda aka zo biki na mata aka sace wani abu daga nan aka ce a tare kofa kowace mace ba a yarda da ita ba sai an bincike wallahi da aka zo ana bincike wanda yake abin ya fara idan sheki ce min abin da baka yi tsammani ba wanda ake ganin su manyan mata ne da mutuncinsu wala malam sai ga kayan shaye-shaye ana kamawa a cikin jakunkunansu to wayannan category din guda uku da mata da matasa da ƙananan yara kaga sun shiga harkar shaye-shaye wallahi hanya ce ta rugujewa al'umma wannan yana daga ciki da aka sai ya zamanto sai ta kunna wutar a jikin mutum da haka ababe ne da muke ganin su masu ban tsoro wanda suke maimaituwa labaran ba za su iya yankewa ba a mafi yawancin duk manya-manyan garuruwa da aka ba mu da ƙarfi da dabara in ba ga Allah ba da haka ya zamanto hudubar ma a yau tana magana ne dangane da aibin abin da ya shafi kayan maye da shaye-shaye da kuma girman wannan matsalar Allah ya tsare ni ya tsare ku ya tsare zuri'an magabaki ɗaya daga wannan bala'in da yake jirka ko al'umma Allah ya faɗa mana ya ce ya yi allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amal shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun malamai sun yi magana cewa a cikin wannan aya akwai abubuwa guda takwas abu na farko Allah subhanahu Ta'ala saboda munin kayan maye sai ya haɗa caca da kayan maye da bautar gunki shi yasa ce innamal khamru wal maisir wal ansabu sai ce rijisun min wato a sai ya haɗa su da bautar gunki ka ko san abin da za a yi muƙaranar na sada bauta gunki ba za a yi muƙara na sada bauta gunki ba sai dan yana da muni a gurin Allah abu na biyu Allah ya kira su ya ce musu rijisu shi kuma har rijisu shine an ba kuma yadda za a yi abu ya zama da jasa, face su ya zama haramun ne a shari'ar musulunci da haka duk mai shan kayan maye ya sani cewa dama najasa da datti yake ɗauka yana cusa wa jikin shi yanzu fa bala'in ya kai a wasu gurare wasu wallahi allura ma fa suke makansu ba allura wai dole dai da bala'i sai an buru sana abu na uku Allah ya ce min amal shaitan wannan aiki na shan kayan maye da yaɗuwarsa yana daga cikin aikin shaitan shi kuma shi dan dama Allah ya nuna shi ya ce inna shaytana lakum adu fattakhidhu adwa wannan shaytan din makiyinku ne kuma ku rike shi mashi abu na hudu a cikin ayar nan kwaya ne Allah sai yake fajtanibu ku nisanci kayan maye sannan wannan umarnin da Allah ya yi umarni ne na wajibi dole ka bari in dai kana musulmi kana so ka gama da duniya lafiya sannan sai ya ce la'allakum tuflihun Allah sai ya alaƙanta na biyar da samun babban rabanka a lahira shine dole sai ka nisanci kayan maye yanzu kun san cewa a cikin wannan al'ummar akwai wanda suka ɗauki cewa ba za su iya ciyar da kansu ba da iyalan da suka aure sai ta hanyar kayan maye mutum yana zaune a cikinku sai ka ga wani daga cikin waɗanda a yi haƙuri suka ɓata sunan najeriya hatta a idan duniya akwai ƙabila ta inyamurai galibi in ka ga an kama ɗan drugs a ƙasashen waje da sunan najeriya sai kaga a irin tudun wana ko unguwar sunusi ko wasu gurare sai kaga wani cikinsu ya nan shi bai sha amma ya buɗe shago 'ya'yan mutane na zuwa su je su siya ko kaga wani a cikinmu da shi za a yi amfani shi ne ejen ne. wani ya zo ya bashi shi kuma yana sayarwa kuma yana ganin wainan sana'a yake da ita ya siyar da abin da zai ruguza al'umma ya karfi kuɗi ya siyar da kai ya siyar da iyalan shi wai yana ganin cewa wai wannan sana'a yake ci halal yake ci abin da za ka kashe rayuwar dan wani ku je ku tambayi iyayen da ‘ya'yansu suka zama suna shan ƙwayar da in suna yin shigowa cikin gida sai musu kowane irin rashin mutunci wallahi wani da ya ga ɗansa ya shigo ko wata uwar da ta ga ɗanta ta ya shigo abin da take shi ne sai dai ta fashe da kuka kawai kai kana ganin za ka saka mutane cikin wannan damuwar Allah bai saka ka damuwa duniya da lahira ba kai kana ganin zai yi sana'a ba na shida shan kayan maye sababi ne na aukuwar gaba da kiyayya tsakanin musulmi shi yasa Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yunqi'a bainakum al-adawa abin da shiɗan yake nufi shine haifar da gaba da kiyayya tsakaninku sana abu na bakwai da ke ciki shine wa kuma an lahi wa anis sala shan kayan maye zai hana ku zikirin Allah da sallah duk ko abin da zai sa shi ɗan ya kange mutane daga zikirin Allah da sallah a lokacin da take ɗaya daga cikin ginshiki na addini ka san ko cewa wannan abin dole ya zama haramun babba a shari'ar musulunci abu na takwas Allah ya rufe ayan nan da fahal antum muntahun ya kawo istifhamun bi ma'ana al'am bi ma'ana intahu ku hanu ku bari ba yadda za a yi Allah ya kawo siga ta hana abu ya ce ku bar shi wallahi sai in abin yana da matsala sannan Allah subhanahu ta'ala zai ce a bar shi malaman duniya sun haɗu cewa ba yadda za a yi Allah ya ce a yi abu sai idan akwai maslaha ga bayi ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari zai shi a yi in ya ce a shi to muna ganin mannar ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari na manna shi zai sa a ce a shi. a yanzu ba sai an faɗa maka ba kowa yana kallon tasiri da kuma ɓanna da illa na yaɗuwar miyagun ƙwayoyi a cikinmu kowa yana kallon abin da haka ya zamanto hankali ni'ima ce babba a cikin musulunci hankali ku duba ku gani maddarsa a ƙur'ani Allah sai da ya ambaci hankali kusan sau ɗari a ƙur'ani saboda muhimmancinsa saboda shi ne maratai na kallafa maka ibada yanzu ba sallar idi muka zo ba muna watan da ake aikin hajji daga lokacin da fa mutum ya rasa hankali da sallar idin da aikin hajji sun faɗa a kan shi ba babu ba maganan taklifi a kansa da hankali ne Allah ya karrama ɗan adam ya fifita shi akan sauran halittu sannan ya hore masa abin da ke teku da ke tudu sannan abin da yake da tabbatuwa da masaliharsa ta duniya da lahira yana buƙatuwa zuwa ga shari'a ita kuma shari'a ba ta kallafa wa mutum ta ce yi abu sai in yana da hankali saboda shine asasi na ɗora maka hukunci kai yana daga cikin mafi sifar ɗan adam wacce ta fi kowace girma saboda haka musulunci yasa idan mutum ya sha kayan maye zai zo rashin mutuncin da bai kamata a ce ya yi ba sai ya haramta ya ce kada a yi don haka ya haramta shan kayan maye da duk abin da yake yana da alaƙa da za a sha ya yamutsa wannan ni'ima ta hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da abin da zai cutar da shi ko abin da kake iyawa ya sa in ka sha kayan maye ba za ka iya ba kamar abin da ya shafi kowane irin kayan maye su shishan nan yanzu za ka samu da yawa in kaga suna shan shisha ba shisha kaɗai suke sha ba sai sun mata haɗe-haɗe da kayan ƙwaya tukunna sannan sai mutum ya zuƙa haka suke haka suke haɗuwa saboda haka ne musulunci yi mana gargaɗi Allah ya yi mana gargaɗi don kada mu kasance daga cikin masu ya ɓanna a doron ƙasa bayan Allah ya gyara ta Allah ya ce mana wala tusiru fil ardi kada ku yi ɓanna a doron ƙasa ba da islahi ha bayan Allah ya gyara ta Wada wada'u ku bauta ma Allah khawfan kuna jin tsoron abin da ke gurin sana azaba wa tsama'an kuna kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama inna rahmatallahi saboda rahamar Allah tana kusa ga waɗanda suke masu tausasawa ne ko masu kyautatawa ne jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad ibn al-jawzi ya ambata a sa, zadul masir fi ilmin tafsir ya ambaci maganganun malamai dangane da wannan ayar yace fadin Allah da yace wala tusiru fil ardi ba'da islahiha akwai maganganu guda takwas ƙauli na farko shine kada ku ɓata ƙasa da kafirci bayan Allah ya riga ya gyara ta da imani sannan ƙauli na biyu kada ku ɓata ƙasa da zalunci bayan Allah ya gyara ta da yin adalci kada ku yi haka sannan Allah ya ce kada ku ɓata ƙasa da saban Allah bayan Allah ya gyara ta da cewa a yi masa ɗa'a sannan magana ta hudu ya ce lata a sauka da ku yi sabon Allah saɓanku ya jawo Allah ya riƙe ruwan sama Abin da kuka shuka na abinci Allah ya hallaka shi saboda saban da kuka yi bayan Allah ya gyara ta da ruwan sama da ni'ima magana ta biyar shine kada ku yi banna a dauran ƙasa da kashe mumini bayan Allah ya riga ya gyara ta cewa a bashi ya rayu kar a kashe sai da lili kowa ya ga abin da ya faru kwanan nan a Sokoto musu na addini ya haɗa asalin rigiman nan almajiri ne ya zo mai bara ce a bashi don Allah don annabi sai shi wannan ya mai gyara ya ce abin yake na ibada ne don Allah kaɗai ake cewa ne daga nan sai rigima ta fara daga nan sai suka yanke hukunci cewa ya zagi annabi daga nan kawai sai kashe shi duk mutumin da ya ga bidiyon yadda aka kashe shi ba kowa ke iya daurewa ba ya kalla har zuwa ƙarshe haka suka dinga jifan mutumin nan kana kallo sanda yake yunkurawa ya tashi har suka kashe shi abun bakin ciki da aka zo ana bincike daga baya sai aka gano na farko ba su da alaka da karatu na biyu ga su da alaka da shaye-shaye wato abin da ake cewa kare ya kashe ragwallaya laya to shine abin da aka yi sakamakon tasirin kayan mai yana daga cikin abin da ke damun mu yanzu idan matsala ta taso wani abu an ce an zagi annabi ko za a kara annabi maimakon ka ga masu ilimin cikinmu da hankalin cikinmu da sanin ya kamata cikinmu su za su jagoranci yadda za a kara mutuncin annabi sai ka ga wasu mutane wanda ba su da alaƙa da karatu ko inda ake karatu wani ma sallar ma bai amma kuma wai shi zai jagoranci yadda za a kara daga nan da sunan annabi sai kaga an yi kabbara an fara shagon wani sai a ce an ci ganima wannan shine hoton da suke tallata wa musulunci duk lokacin da matashi yana so ya ci abinci mai kyau yana so ya sa riga mai kyau yana so ya hau mota sannan gashi Allah ya jarrabe shi da shaye-shaye to daga ƙarshe za ka ga in ba Allah ne ya kiyaye abinda zai suke da shi shine zuwa ga taɓa kayan wasu wanda ne saƙon da zai kai zuwa gare shi to wannan yana daga ciki da aka mun faɗa hukumar 'yan sanda ya kamata ta fito da wata doka tun daga ƙasa yanzu abin yana so ya juye ya zama wani iri bashin wani idan wani su in ya ga zai zama mai matsala ya zo ya zo ya zo ke yana iya kururuwa kawai ce ya zagi annabi su kuma mutane da an cewa da ya zagi annabi ba bincikawa za su yi ba kawai sai su ɗauki mataki na ka ba ma goyon bayan diyar da gwamnati take tana da amfanin da gara babu ita sau da haka abin da haike haƙƙin hukuma ne in aka bari ɗaiɗe kuma mutane suna ɗaukar mataki yanzu akwai wanda ni yana bashi haushi abu zai ya haɗa mana shi kawai sai kurura sai ce na zagi annabi me hujjar na zagi annabi babu in an daga mutane sun farmin in an kai mutum to ko da daga baya an gano baka zagi annabi ba in dai an riga an kai ka kenan shi an biya mai bukata haka fa mutane suke yanzu ba daga duk wanda ya sake kururuwa ya ce wani ya zagi annabi farko tukunna wala hukuma ta nemo shi sai ya kawo mata dalili kuma su ɗauki kwakwaran mataki akan wannan abu in ba haka ba wannan abin wallahi zai bude kofa ta banna ba ta wasa ba yanzu ko abin da ya fara a kano haka ne wasu mutane ne kamar da na samu labari sun zo sun zauna shagon wata suna alola ita ba musulma ce. ta ce su tashi su ban mata bakin ta. daga nan sai rigima ta hada daga nan sai suka ce ta zagi annabi sannan mu gane cewa akwai abin da yake idan wanda ba musulmi ya faɗa ba kai musulmi ba ka cewa ya zagi annabi misali ka ja mai qur'ani ka ja mai maganar annabi sai ce maka maganar da ka ja ta qur'ani maganar banza ce maganar annabin ma ƙarya ce ban yadda ba shi kenan suka ce ya zagi annabi dama a gurin shi annabin ƙarya ne ƙur'anin ƙarya ne me yasa ya zama kafiri dama tun da dama aƙidarsa ne a kan ta dama ya kafarta sai kuma ya ƙara ƙarara maka ita to yanzu wani saboda rashin sanin addini na rashin ƙa'ida sai ce to sai ya kabbara sai ce shi nan ya zagi manzon Allah a zo a kai shi ko na waccan na sakwatan da ya faru sau da yawa za ka ga wani wanda ba musulmi ba ya zo yana program a social media ka je ka ga irin rashin mutunci da rashin tarbiyya da zagi da mutanen mu suke wanda bai kamata ba saboda su kansu suna kosin din mutane wani lokaci wanda suka saba da shi a addini ba su koyi addinin ba ba su san ka'idar addinin ba sai su je su ta zagi sai suna kafirin banza arnan banza dan iska matsiyaci to wani in aka tunkuɗa shi aka kai shi bango sai ya dawo shi ma sai wata magana in rigima ta tashi ba sa faɗar me suka yi aka kai shi wannan matakin sai dai su faɗa abin da yi duk wannan yana daga cikin rashin adalci da muke yi sau da aka za ga Allah tuntun ya toshe wannan kofin ya ce mana wala ta subbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawa, kar ku zagi abin da wasu suke bauta wanda ba Allah ba bata ku da zagin ku yana iya janyowa a zagi Allah subhanahu wata'ala kai kana musulmi ga wani abu ka san mutum yana girmama shi ba musulmi ba ka je kai ka zage wannan abu idan aka juyo aka zage annabi kawai ya jama annabi zage wannan yana daga cikin abin da mutanen mu suke wani lokaci to da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce kada ku bata ƙasa da ƙaryata banzanni bayan ya gyara ta da wahayi shi yasa kalmomin alqur'ani wacce ma'anoninta suka zo akan wannan ma'anar ta fasadi mafi yawanci ma'anar yana komawa zuwa ga zai iya baka ma'anar yaɗa kayan maye ya shiga ciki na farko kalmar alfasadu Alƙur'ani tana zuwa da ma'anan almasiya saba ma Allah Allah ya ce wa idza da na la tusidu fil ardi biyu akwai alhalaku halaka lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata sannan na uku akwai alkarabu rushewa Allah ya ce idza dakhalu qaryatan afsaduha sannan akwai almunkar ulu baqiyatan yanhauna anil fasadi fil ardi sannan akwai asiru to da almasiya da alhalaku da alkarabu da almunkaru wallahi duk intisharin kayan maye a doron ƙasa ya ɗauki waɗannan ma'anonin da ma'anan ɓanna a doron ƙasa ku duba ku gani fa wannan ƙasar da mutane suke renawa Allah yana da kishi a kanta shi yasa yace ce kada mutane su ɓata ta bayan shi ya gyara ta amma ku wanda ba su da aiki a ƙasar Abin da Allah ya hana ya ce kar a lalata ƙasar bayan shi ya gyara ta babu abin da za su yi sai aikin bata ƙasar a doron kasa shine abin da za su yi da haka ya zamanto yana daga cikin hikima ta shari'a wajen haramta kayan maye da haka sai ya zamanto ita ce mai tsarewa akan ni'imomin hankalin ɗan adam saboda da hankali ne kake iya riskar kowane irin abu ita ce gaya babba wacce saboda haka ne Allah ya haramta kayan maye da abin da duk za a riskar da kayan maye din al-imam fakhruddin razi yake cewa inna aqal al-insani asharatu sifatihi mafi darajar sifar dan adam ko hankali shine mafi darajar sifarsa sannan kayan maye makiyi ne ga hankali da haka dukkan abin da yake makiyi ne ga abin da yake shine mafi daraja to wannan abin kaskantacce ne da haka ya lizunci ya kasance shan kayan maye yana daga cikin mafi ƙasƙancin al'amura da haka tabbatar da cewa lallai hankali an kira shi da hankali ne saboda yana matsayin kamar abin da ya shafi turke ne wanda ake ɗaure kuma da shi Lallai mutum idan ɗabi'arsa ta kira shi zuwa ga aikata wani abu wanda yake mummuna to hankalinsa sai kaga shi yake hana shi cewa ka bai kamata in aikata wannan abun ba bai dace ba idan mutum ya sha kayan maye to ɗabi'arsa sai ta kira shi zuwa ga aikata ababen da ba su dace ma wanda suka wofinta daga hankali ibn abid duniya ya ambaci cewa ya wuce ta wajen wani mutum ya sha kayan maye yana fitsari a hannunsa yana shafa fitsarin a fuskarsa kamar mai alwula yake yana cewa alhamdulillah alladhi ja'ala al-islam nura bayan ya sha kayan maye fa fitsarin da shi ya dauka yana shafa a fuskar sa yana cewa wai godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya musulunci ya zama haske sannan wal ma'a huran sai ya sanya kuma ruwa yana da ƙarfi yanzu wannan kayan fitsarin da yake sha sai ya dauka cewa ruwa ne yake alwala da shi a koran da ina nan alƙalawa zaune sai ga wani ya ji ya shawo ƙwaya ya sai ya tsaya ya ce wai kamar shi yana hango makabarta ta can sai ya ce wai yanzu kamar shi a ce ba zai iya zuwa Legas a kafa ba bayan yana kallo shi da ya haura can da ga Legas san yana hango saboda matsalar kayan mai mutum ya je ya sha duk girman sa billahi lazi yana iya samun awaki sun kwanta ya kwanta ce na kwano saboda matsalar kayan mai akwai garin da na je ƙwaya ce da ake ba doki shi ma dokin rabi ake ba shi wani yaro ya je sha ƙwaya har guda bakwai yana gama sha kawai ya ce ga sama nan za ta faɗo za ta faɗo za ta faɗo saboda matsalar shan kayan mai wallahi wannan abin amma saboda munafunci da son zuciya duk inda kuna zaune a unguwa babu jangul na shan ƙwaya na shan ganye yanzu an samu wasu matsiyata da sunan ko sai yanzu an fara samun wanda suke kai bil majalisa wai suna so a ba da dama a Najeriya wajen tabar wiwi ta zama ba doka ba yadda gada shanta ko ina ana iya kunnawa tare da sun faɗi cewa ga illa da take da shi wai tabar wiwi ta zama ba doka ba sai a dawo yadda ake noman masara a nan haka mutum zai zo bayan gonan nan ya noma ganye shi yasa muka cewa mutane in zaɓe ya zo ku zaɓi mutanen kirki wanda farko za su tsara addini sai wani zo yana maka magana banza bayan muna kallon natijar da za ta biyo baya lokacin da duk kuka tura wanda za su wakilce ku su zama mutanen banza ne to wannan yana daga ciki matsalar shan kwaya na daga cikin wannan da haka sai ya zamanto wata da ɓannanta tana komawa zuwa ga wanda ya shata a gangar jikinsa da addininsa da hankalinsa da dukiyarsa da matsayinsa a tsakanin mutane da haka Alƙur'ani ya yi ishara zuwa ga ɓacin kayan maye da cutarwarsu sannan ya yi bayanin cewa cutarwarsu yana wato ya girma a kan amfani sannan tana haifar da gaba da ƙiyayya tsakanin mutane sannan ta hana mutane zikirin Allah da sallah ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ita wannan kayan mayin ita ce ummul fawaish ita ce uwar albasha sannan ita ce mafi girman kaba'irori sannan ita ce ummul khaba'is da da ka sha kayan maye manzo Allah ya ce a faɗa maka wallahi sai kai sallah ta kwana 40 Allah bai karba ba sannan wa annaha mal'unatun duk wani nau'in kaya da za a sha na maye tsinanne ne sannan wanda ya sha wallahi in ka mutu kana bi baka tuba ba sai an tayar da kai an shayar da kai gumin da yan jahannama za su yi auta da shi za a shayar da kai ya tabbata daga yahaya bin abi umar an-nakhai yace na tambayi abdullahi dan abbas dangane da kayan maye da shan shi da kuma kasuwancin shi sai sai ce wanda ya tambaye shi a muslimun antum lala ku da kuke min wannan tambaye ku musulmi ne ma kuwa sai suka ce eh na'am mu musulmi ne mana sai ce la yusluhu bai'uha wa a shira'uha wa la tijaratu tafiya. bai halatta ba musulmi siye da siyarwa ko kasuwanci cikin abin da yake cikin kayan maye sai mutum ya zo ya kafa majalisa a unguwarku kuna kallo 'ya'yanku suna lafiya lau maimakon duk bala'in da za a yi sai a tashi abu sai ku zo ku zira ma abin ido saboda kowa son zuciya ta yawa da rashin tsoron Allah tun ɗanka bai sha sai da musibar ta zo ta mamaye ‘ya'yanka wanda bai kamata ya fada cikin bala'in ba ya fada wanda farko da ana farawa kuntar wani abu da shi kenan an zauna lafiya duk wayannan yan sace-sacen da muke fama da shi a unguwannin mu mafi yawanci da Allah su waye suke wayannan yan sace-sacen eh ba su bane da haka ya zamanto Usman bin Affan yana ba da labari cewa ku nisanci uwan laifi ku nisanci kayan maye fa innaha khaba'is domin ita ce uwar wani abu da ka sani na datti yace wani mutum daga cikin wanda suke gabanku ya kasance yana bauta ma Allah yana nisantar mutane shi shikenan sai wata mace karuwa ta zo tana so ta yi alaka da shi da ta aika masa bai wacce budurwacce sai ya ce mata ta ce masa muna kiran ka zuwa ga ka halarci wani abu ka zo tare da ni da ta je ta same shi ta kwankwasa ƙofa sai fanƙala ƙama a jari ya ce ha sai ya tashi ya je ya bi wannan ƙaramar yarinyar da ta turo budurwa faƙafiƙar da ta tashi da kala baban duk sanda ya shiga gidan da yarinyar ta ce ya zo ana kiran shi sai ta kulle kofa har sai da ya zamanto ya riga ya kai zuwa ga matar da ta aiko a kira shi sai ta samu a wajen akwai wani yaro sannan sai ta samu akwai kayan maye da aka ajiye ƙwarya ɗaya ko tulu ɗaya sai ta ce masa inni wallahi ma da autuka da shahada ban kira ka ba don ka zo ka ba da shaida akan wani abu sai dai na kira ka ne ina so li a alayya aw tashraba min hadhihi al-khamr kha'san aw taqtula hadha al-gulam tace tana da ɗayan uku na farko tana da buƙatar amfani da ita ko wannan kayan mayin tana so ya sha kofi ɗaya ko kuma wannan yaron tana so ya kashe shi sai ya ce ƙara sai ya ce faskine min hadal khamr khasan da ya ruwa ya ga kisan kai matsala ne ya ga zina shi ma matsala ne sai ya ga kamar abin da ya fi sauƙi shine bari kawai kwankwaɗe. kayan mayan nan sai ce ta bashi kofi ɗaya kawai ya sha da ta bashi kofi ɗaya ya sha sai ya ce zido ni ƙaro min bai gushe ba yana cewa ƙaro min kayan mayan lokacin da ya sha ya bugu abin da ta nema na farko ya zina da ita ya zo yi yaron da ta nemi ya kashe ya zo ya kashe sannan bayan an yi haka to shine yake cewa ku nisanci kayan maye yace wa innahu wallahi la yastami'u iman babu yadda za a imani ya haɗu wa idmanul khamri da shan kayan maye illa ku an yukhrij ahaduhuma sahibahu wallahi sai ɗaya fata sannan ɗaya ke zaunawa wannan yana daga ciki kuma ku duba wani abu za ku ga cewa wani aikin na rashin imani za ku ga wallahi in ba an sha kwaya ba bai wani ya je ya ɗauki makami ya saru wani in ka kalli makamin da saran da wanda aka sara wallah za ka gane in ba aikin ƙwaya ba in mutum yana lafiya lau da imanin shi wallahi ba zai yin wannan ba hatta waɗannan bandit ɗin da ke daji ke nafa nan an binciki ya tabbatar da cewa daga cikin abin da yake tasirin da suna iya zuwa su tarwatsa gari su kashe mutum ɗari lokaci ɗaya su ɗauki wanda za su ɗauka wallahi akwai tasirin ƙwaya wani lokaci sai sun sha sun bugu akwai lokutan da zaka ga in sun kama mutum daga cikin abin da suke sa condition a kawo musu don sako shi sai su ce sai an kawo musu nau'in kwaya iri kaza sannan za su sako shi saboda munin kwaya da haka ya zamanto a ibnu abbasin ce cewa ya ji manzon Allah yana cewa mala'ika jibril ya zo waje na wata rana yace inna allaha azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya tsine wa kayan maye ba a taɓa samun abubuwa ba haka abu guda goma a jere annabi ya tsine musu albarka wallahi sai abin da yake da kayan maye ya ce Allah ya tsine ma kayan mayen kan shi wa asiraha da wanda aikinsa shine tatso kayan mayen wa mutasiriha da wanda yake neman a tatso masa da wanda yake sha da wanda ya ɗauko da abin da aka ɗauko da mai siyarwa da wanda ya siya manzan Allah ya ce duka Allah ya tsine musu albarka saboda illar da kayan maye yake da shi cikin mutane wannan yana daga ciki shi yasa akwai ban mamaki yanzu akwai wasu daga cikin mutanen a unguwanni daban-daban sai ka ga mutum ya buɗe kemis kamar taimaka ma mutane zai a daidai lokacin yana sai da magani yana allurori sannan ta bayan fage kuma yana harkawa yana harka kwaya haka ake saboda haka ya siyar da kwaya da yaɗa ta wallahi isadi ne banna ne a doron ƙasa shi yasa za ku ga hukumomin Saudiyya na daga cikin abin da ba sa ɗaga min ƙafa ba sa ba sa yin wasa da shi in suka kama ka da ƙwaya ka shiga musu da ita ƙasa wallahi ko ta hanyar kuskure ne za ka ga sai dai Allah ya kwace ka yasa da sun kama ka da dalilai ya tabbata kawai za su zo su ja maka inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ne wa yas'auna fil ardi fasada sai a sun kai wa da mutun kai akwai wani nan wannan takobin ga yawo jini na wuce billahi da in yadda ki wuyan mutum sai kaga takobin yana nan a farin shi saboda wuyan ya ya tsinki ko jini mai taba ba to shi yasa duk wanda zai shiga musu da kwaya ka shiga Allah ya ara maka lokaci kafin su zo kanka bahaushe ya ce a rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya tawa rana ɗaya ta mai ta'a wannan yana ciki allah ka ba hukumomin amfani da damar da ya dace wajen hana waɗannan miyagun ɗabi'u shi ya sa za ku ga yana daga ciki allah maɗaukakin sarki ibn al ya faɗi cewa ko ya siffanta kayan maye cewa duk wanda yake shanta yana daga cikin mafi nau'in na ƙasar mutane sannan kayan maye ne yake saba yanzu kwanan da naga rubutun wani a social media ce daga lokacin da ya fara shan kayan maye ce ko cikin mutane ya zo. da ya yi magana ko magana mai kyau sai a ce illa kwaya kenan wala yana daga cikin abin da ke damun shi da ya yi magana sai a ce matsalar kenan wannan kaga illa kwaya kenan wannan to dan Allah kuma wannan fa bai sa matasa sawa'un madansu da matansu yanzu kwanakin nan nan ba bayan gona ba ne kwanan nan aikuwa ya san abin da ya faru a nan area akwai wanda aka ce an zo nan an kama su kuma mata ne ba amma nan suka zo takewa. wannan yana daga cikin bala'i da masifa sannan ta zare masa mafi kyawun sunaye da sifa sannan ta tufatar da shi mafi munin suna da sifa sannan shan kayan maye shi yake sauwaƙe wa mutum kashe wani ya ji ba wani abu ba a bakin komai ba sannan da kuma yan uwantaka ta shedan da kuma bata kuɗi ta inda bai dace ba ku duba ku gani in kuna da alaka da mutum ta shan kayan maye idan akwai naira dubu goma a jikin shi ba zai ba baka dubu biyu ka ci abinci amma ya yadda ku je ku zauna a gurin shan kayan maye a kashe dubu goma wa gaba ɗaya daga kai hashi a taso ana jin yunwa wallahi yana ganin ya fi alheri da ya baka dubu goma ka ci ko dubu biyu ka sai abinci wannan yana daga ciki sannan za ka ga mutum in yana da ƙarfi ƙarfa ne idan bai fara shaye-shaye ba za ka ga da amma da ya fara ko da ka gan shi da jikin wallahi shaye-shaye ya kashe ƙarfin ya dawo da ƙarfin yana daga cikin illar shan kayan maye shi ya sa cikin shawarar da nake ba iyaye wanda yana daga cikin abin da janar dambazo ya rubutu a littafin shi wanda kuma dama ƙa'ida ce ta musulunci ‘ya'yanmu dabbaka abu guda biyu da Allah ya faɗa mana cikin suratul furqan cewa idan an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama haifar 'ya'ya ba tare da ɗaukar responsibility su ba ka sanya suke rayuwa ba ko kana ba su abu abin da kake ba su bai isa su to wannan bincike ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin lalacewar yara ta hanyar shiga shaye-shaye sana abu na biyu idan kana uba ko kina uwa ka ku nuna ma ku gata da yawa yi ma yaro gatan da ya wuce ƙa'ida yana daga cikin abin da ke sa yaro kuma ya lalace yana da kyau iyaye su san wannan akwai yaron da jiya aka bani labari ya haddace qur'ani ya yi karatun boko ya kammala digiri yana jin turanci sai ya zamanto ya samu babban aiki a lokacin da ko mata bai da shi yana samun kuɗi yana gidan yayin shi ne abincin safe da rana da daddare ko ya samu kuɗi ba a gidan ba a kuɗin shi yake ci ba yana da lafiyayyen abinci da zai ci da safe kafin ya tafi aiki da rana haka da daddare haka wannan damar da ya samu na ga kuɗaɗe na shigo mai bai da mata bai da kowane irin nauyi wannan dalilin yana daga cikin abin da ya jefa shi zuwa ga shaye-shaye Sau da akwai abin da muke yi da sunan nuna ma 'ya'ya so da gata ba mu san cewa kashe rayuwar 'ya'yan muke ba to muna so mu zauna lafiya mu tsaya wannan ayatan ta Qur'ani ka ba yaron ka abin da yake bukata ba tare da koro ba kakka sakan mai abubuwa tare da yi masa gata wallahi lalacewa zai kuma wani lokaci yaro ko yana aiki ya kai masa wadda kana ganin matashi ne yana samun kuɗi kar ka zira mai ido ya yadda ya ga dama da kuɗin ka dinga bibiyar me yake yi da kuɗin shi yasa za ku ga idan aka ɗauki dukiyar maraya aka baka yi girma Allah sai da ya fara cewa wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ku ba wawaye domin duk wanda bai san yadda zai tafiyar da kuɗi bai kashe su inda ya dace wawa ne da yadda kake ganin ya girma ko ya karanta kaza ya san kaza ya karanta kaza shi yasa in zaka ba maraya dukiyar dukiyar shi ka rike ta girma Allah sai da yace wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ku jarraba su sai kun ga alama sun shiryu shiryar da suna iya sarrafa kuɗi sannan sai ku ɗauki kuɗin ku ba su haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yan uwa a takaice na daga cikin cutar wadda kayan maye yake da shi dalili ne akan raunin imani yayin da Allah ya haɗa shi da wato bautar gumaka a cikin littafin shi sannan yana cirewa wanda yake shan shi haske na imani musamman lokacin da kake ɗauka kake kwankwada shi yasa ku duba ku gani babu wata bariki ta soja ko wata ta 'yan sanda wasu da babu mami mace dala ba ku sha ganin jami'in tsaro ba saboda ya sha kayan maye ya harbi a lokacin da bai kamata ya harbi ba ba ku sha ganin jami'in tsaro ba ya kashe wanda ya kamata bai kamata ya kashe ba saboda ya sha kayan mai da an ɗauki karantawar musulunci mafi ƙaranci a ce in kana jami'in tsaro lokacin da duk kake aiki haramun ne ka sha mai kayan maye to yana daga cikin hanyar da za a taƙaita ɓannar sannan yana daga ciki yana tafiyar da kunya da mutunci sannan kuma yana cirewa mutum kishi yana tafiyar da hankali wanda da shi ne Allah ya bambanta ɗan adam da dabba sannan cutarwarsa a jiki take da rai da dukiya yana haifar da gaba da ƙiyayya tsakanin al'umma sannan ya hana su sallah da zikiri sannan yana janyo wa mutum fushin Allah da korarsa daga rahamarsa sannan yakan janyo mutum ya zama yana da ƙarfin hari gurin saɓan Allah da kuma waɗanda suke gima-giman laifuffuka ne sannan da sababinsa ne mutum yakan shiga wuta sannan yakan haramta wa mutum shiga aljanna hadisi ya inganta manzan Allah ya nuna cewa duk mutumin da ya mutu bai tuba daga shan kayan maye na duniya ba wallahi abinda Allah ya ajiye na giyar aljanna shi kuma ba zai sha ba wannan yana daga ciki sannan yakan sa a tashi wanda yake shan kayan maye cikin mafi munin sifa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga ƙarshe saƙon da muke da shi a wannan sallah Allah kuma ya ara mana shekara mai zuwa saƙo ne kamar haka na farko abu ne wanda muke miƙa jinjina da kuma yabo da kuma godiya zuwa ga wato shugaban ƙasa na yanzu kamar yadda duk wanda ya san ƙa'ida ta sunna ahli suna suna da magana ne ta yadda za a kai ga shugabanci idan aka riga aka kai ko da ƙarfi mutum da ƙarfin co ya karɓi shugabanci ya zama shugaba wanda duk ba jahili bai san ƙa'idar ahalus suna a littattafan suna aƙida ba a ja da shugaba a lokacin da ya riga ya zama shugaba ta kowace hanya ne wannan ya sa a irin yadda tafiyar ta fara yanzu mutane koda suna ganin akwai al'amuran da akwai tsanani to su yi haƙuri insha Allah wataƙila bayan tsanani Allah ya kawo sauƙi haka kuma muke fata amma mutane ana fuskantar wani yanayi mun riga mun sani a ƙarƙashin wannan ne shi Bola Ahmad Tinubu ya tantance Bola la'akari da abin da muke tsammani wasu gurare zai faru ba haka yake faruwa misali a wanda ya fara ɗaukowa yanzu daga arewacin Najeriya ya fara ba su muƙami akwai national security na malam nuhu ribaru malam nuhu ribaru bincike ya nuna cewa mutum ne da harkar duniya ba ta gaban shi wani dalili daga cikin dalilai ya sa na taɓa zama da shi sau ɗaya daga nan duk abin da yake da alaƙa da shi na iya samun cikakken bayani daga wanda suka san shi sani na sosai ta ɗauko mutanen da bincike ya nuna cewa ba su da alaƙa da ƙoƙarin sai sun tara abin duniya ta kowace hali a ba su amana ta tsaro to ta yi ba mamaki yana daga cikin abin da ke sa tsaron ya tabbata a lokacin da ake neman tsaron sana a ƙarƙashin wannan za a ga cewa mafi yawanci wanda suke riƙe national security advisor ɗin nan sojoji ake ɗaukowa wanda a harka kuma ta sanin tsaro duk abin da yake da alaƙa da yaƙi shine ake buƙatar soja amma abin da yake da alaƙa da yana da buƙatar investigation rikici ne na mu'amala da mutane kowa ya san cewa 'yan sanda ne suka fi dacewa da abin sama da waɗanda ba su ba wanda kuma kowa ya san cewa shi malam na hurba da tsohon wato ɗan sanda ne abu na biyu shine alhaji magaji yusuf bici shugaban hukumar tsaro ta farin kaya wannan mutumin daga lokacin da ya zo kowa ya san irin abin da ake samu a baya na kurakurai a ce hukumar tsaro ta farin ka ta amfani da damar ta ta ci zarafin waɗanda bai kamata a ci zarafinsa ba kowa ya san hakan bai faruwa sannan kuma ya taimaki ƙasar nan sannan ya taimaki al'ummar ƙasar nan sannan ko ba komai kasancewarsa musulmi wanda ya fito daga nan yankin a ce yana daga cikin mutanen da ana iya buga misali da su wajen amanar da aka ba su ba su ci al'ummar amana ba ba su ci al'ummar ƙasa ba wani abu ne da ya kamata a yaba masa ta ɓangarensa sannan kuma a yi masa addu'a Allah ya sa yadda ya sake ɗaukar nauyi a karo na biyu Allah ya ba shi ikon sauke nauyin lami lafiya yau na faɗa wasu munasabobi na ce guda duka zaure da ya tafi ya faɗi cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa mai cewa cikin wanda ya aiki da su kaf a harkar tsaro a Najeriya babu wanda ya yarda da shi in ba adadin magaji Yusuf Bichi ba to yana daga cikin mutanen da ita wannan gwamnati ta sake dawowa da su wanda muka fahimci cewa to akwai yiwuwar da izinin Allah abin da muke hasashe in Allah ya yarda zai tabbata abu na uku shine akwai shugaban kula da shan miyagun ƙwayoyi wannan janar buba marwa duk mutumin da yake bin hanya yanzu irin yadda kake ganin yan dos a hanya suna aiki ya sha baya da yadda suke yi a baya sannan na tsaya a wasu gurare ran da zan tafi saudiya kafin ramadan din a airport na haɗu da wasu daga cikin jami'an su sun faɗa mu ita matsala irin wannan sanda da kake magana wani bai kallon wani da kake magana a kai shi farko tukun na musulmi na biyu yana da alaƙa da yankin ku ko bai taɓa baka komai ba bai taba alaƙa da kai ba in dai yayi amfani da abin da ya amfani jama'a da aka bashi muƙami ya kara mutuncin ku to abu ne da ya kamata ka faɗi alheri amma wani na rantsi da Allah tun da nake ban taba ganin janar buba maro ba kuma ban taɓa alaƙa da shi ba amma wallahi duk inda na tsaya jami'an sa na yanzu wanda suke aiki suna faɗa cewa ya kawo ci gaba a ma'aikatar ci gaban da da kayan aikin da kafin shi ba a taɓa samun wanda yawa ma'aikatar ba Su irin waɗannan da shi shugaban ƙasa na yanzu ya dawo da su ya bar su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riƙo da hannunsu sannan wanda ya saurari firar da aka yi da Profesa Shehin Malami Malam Isa alifantami a ƙasar Saudiya ya faɗi irin ƙalubale da ya fuskanta kasancewarsa mai addini ko babu komai yau malam isa alifanta mu yi minista yi minista majalisoshin shi na karatu da yake bai fasa ba tafsirin da yake yi bai fasa ba sannan ba a yin wata shida ba tare da an samu wata ƙasa ko wani organization ba sun ba malam isa ali wata lamban yabo ta girmamawa cewa ya cancanta sannan malam isa ali yanzu da ya gama minista din Najeriya babu wanda yake da tuhuma a kan shi cewa ya ci kuɗin gwamnati ko ana tuhumarsa da wata almundahana ya zo ya amsa tambaya akan abin da yi sannan kuma ma'aikatar ya yi bayanin cewa idan ana kawo mata ci gaba misali kamar ɗari shi da ya zo ya ninka ya kai kamar so ɗari biyar da ya zo da haka a minista na sadarwa ba a Najeriya ba a duk duniya malam isa ali yana daga cikin waɗanda ake buga misali da su ba wanda ke tuhumar malam isa ali da gajiyawa a aikin da aka bashi ta fuskar amanar da aka bashi din najeriya ba mai mai wannan so irin waɗannan mutanen yanzu yan kudanci suna nan da kuma wasu daga cikin kafiran ƙasar nan suna rubuta petition akan malam isa ali suna ganin cewa bai kamata a sake dawo da shi ba a bashi muƙani to da duk wani munafiki wanda ya sa riga ta musulunci kun san wasu suna da damuwa yanzu wasu ganin suke yi ai abin da ya kamata shine wannan qala Allahu qala rasuluhu din shi kadai ya kamata mu tsaya ne kai a ganka kuma a wata harka ta duniya sai Allah ya wa professor Isa Alfantami baiwa yan bokon sun san in sun tsaya a gaban shi ƙarya suke a gidan bokon to ko ba komai mu ɗaliban karatu malam isa ali ya tsare mutuncin mu Allah ya masa albarka to ire-iren waɗannan muna ba gwamnati shawara wanda aka tabbatar sun iya aiki, suna da amana sun yi abin da ya dace to kada gwamnati ta saurari kiraye-kirayen wasu mutane da fetishin ɗinsu ta kalli me zai siyar da al'ummar ƙasar gaba wannan shi ne kiran da muke Allah kuma ka zaunar da ƙasar nan lafiya don tsarkin sunayensa Allah madaukakin sarki ka ara mana ainihin wato lokaci za mu yi karanta kudubar ta larabci ko da ne alhamdulillahi lazi mahada qawaid ad-din bi kitabihi al-muhkam wa awjaba hifz ad-din wal nafs wal mal wal id wal aql bi khitabihi wa ahkam fa subhana man hakama fa ahkam wa at وحلل الطيبات وللخبائث حرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المقصوص بدوام الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحل والكرم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله يقول ربنا جل جلاله في وصف رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فحديثنا اليوم عن آفات هتكت بسببها أعراض ووقع بعض الأخوة على أخواتهم وتحرش بعض الآباء ببناتهم وقتل بسببها الأخ أخاه ونهر كما تنهر النعاج والديه ورفع السلاح على زوجته وروع أولاده وأشعل النار في جسدي مشاهد مروقة متكررة لا تنقطع أخبارها في غالب الدول المأمورة ولا حول ولا قوة إلا بالله حديثنا اليوم عن آفات المخدرات وجريم المسكرات وقال الله وإياكم وزرارينا شرها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون للعقل أهمية كبيرة في الإسلام فهو مناط المسؤولية والتكليف بالعبادة وبه كرم الله تعالى الإنسان وفضله على سائر المخلوقات وسخر له ما في البر والبحر وأما تحقق مصالح الدنيا والآخرة فيحتاج إلى الشرع والشرع لا يقوم إلا على العقل لأنه أساس التكليف بل هو أشرف صفات الإنسان وقد حرم الإسلام المسكرات حذرنا الله أن يكون من المسلمين في الأرض بعد إسلامها قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين لك اللهم أصلح اللهم أصلحنا وأصلح ضرارينا اللهم أصلحنا وأسل ذريتنا واجعلهم لنا قرة عين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته